baza ƙarfi ne kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin da rashin tayi. To har yanzu Muna tare da bakon namu Dr. MK Hassan na Jami'ar Penn State a nan Amurka. Makon da ya gabata ya gama mana bayani akan ci gaban da dangantaka tsakanin masana'antu da jami'o'i ke kawo wa ƙasa sai lokaci ya ƙure. To yau za mu ci gaba da tambayar da na yi masa cewa me ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi musamman wannan gwamnati za ta shigo. Eh. Tunda gwamnati take ci yanzu lokacinta ya shuɗe. To a ce gwamnatin za ta shigo yanzu me ya kamata ta suma yi a kan irin waɗannan domin inganta sana'o'inmu na dacan? Yawwa to gaskiya dole ne sai misali in za mu ɗauki kowace sana'a mu ga a wani hali ake ciki yanzu sannan kuma me ake ciki a cikin ƙasashen duniya sai mu ga menene mu ina muke ina ya kamata mu je. Eto eh, misali ka ɗau sana'ar saƙa. Yawwa so uh, misali mun ɗauki saƙa da can in aka duba arewa arewacin najeriya mm. inda ake noman auduga yankin katsina eh, kaduna har cikin kano hmm? sokoto sokoto eh, zamfara wannan wajen akan noma auduga a zo a sarrafa ta a kawo masaku na nan da suke kaduna kano a sarrafa a mana tufafi to matsala na noma da rashin taki da rashin ilimi sabon ilimi na wani irin auduga za a iya ingantawa shine matsalan farko na biyu rashin wuta ya zo ya ƙara kashe wayannan masago da suke wannan yankin da kuma rashin samun fasaha sabu wato new technology eh sabuwar fasaha fasaha wanda kenan kaga ya kamata da a ce kama wannan masakun akwai kuma jami'o'i wanda musamman ana karatu ne akan wannan maganan saƙa ɗin kuma suna da dangantaka na bincike yadda za su ke taimaka musu da kuma kuma suna alaƙa da wayanda suke saƙar da ke cikin mutane eh banda wanda ake a gida da su kamfanonin saƙan ya kamata da ake suna da dangantaka da irin jami'o'i wajen taimaka musu a ci gaba da inganta wannan fasahan da mu muke da shi to eh, ana kan haka yawanci da can masakun suna ƙarƙashin gwamnati ne gwamnatocin arewa da sauransu to an fahimta yawanci ko ina gwamnati take ba sosai take iya rike kamfanoni ba to an sayar da su go eh to an sayar da su kuma lokacin da aka sayar da su wannan fasahan da aka sayar na tsoffin injunan an riga an wuce wannan a duniya kamar an already akwai sabbin technology na wanda su duk wanda aka sayar musu ba za su ma iya competing da sauran kasashen duniya ba ko sauran kasashen ba ga rashin wuta da kuma rashin hanyoyi na sarrafa ita auduga din a maida ta eh, tufafi da sauransu to haka su ma ƙananan masaku da suke garuruwa da wanda ake amfani da ilmi irin na dacen irin wani na gargajiya na gargajiya wanda ya kamata da an inganta shi an ba su ah, sabbin kekunan saƙa da sauransu wanda zai taimaka musu su catching up da halin da ake to wannan duka ba yi ba to sai sa wannan gaba ɗaya masana'antu suka durkushe to me gwamnati za ta iya ta kawo taimako to yanzu abubuwa da dama za a yi ehm, eh, gwamnati na farko tukuna daga maganan ya noman auduga din kansa sai an koma da jami'o'i an duba wani irin iri ne ma ake amfani da shi da wani irin fasaha ne noma din sannan kuma yaya za a yi a sami kulosta wato kamar yawanci cooperatives maimakon mutum ɗaya na noman auduga a eh. hada a waje ɗaya so extension services wato malaman gona mm. taimaka wajen a sake shirya yanayin yin da ake noma din. da kuma kawo ka, sabbin iri da taki irin na daban yanzu ka ga misali in ka kalli noman auduga in ka je nan a amurka ka tafi a tsallaka ka je ta wajen arkansas ta can wajen ana noman eh, ta wannan eh, ta wannan jihohin na tsakiyar amurka zuwa kudancin su filayen duk kullum na kan gaya mutane cewa kusan ni na ganin wajen kashe arba'in ma na kasar nan duk filin noma ne so gwamnati dole ne ta kawo tallafi na na encouraging mutane cewa lalle noma yana da matukar a karfafa mutane su yi noma a karfafa mutane su noma kamar yadda aka yi a kasashe duk kasashen da muke gani sun taso sun zama manyan kasashe kamar amurka haka da muke gani ko ta india wannan da muke gani maganan farko da aka sa a gaba maganan noma ne to to dakta da katin da ka ɗauko batun noma eh. yanzu noma har yanzu fa ne da aka haife ne fatanya na sani da garma sai kuma su aduna na sassabe da menene har yanzu kuma su ake amfani da su shi ina yin ci gaba da amfani da waɗannan zai kai mu eh to wannan kaga akwai matsala dama can shi noma ba ma duk dai ana yi babban noma wanda zai iya ja mana ci gaba da arziki yana bukatan kuɗi da yawa to kamar babban business ne ba kawai na a noma a ci abinci ba wannan ba zai jawo mana irin ci gaba da muke bukata ba to yadda za a inganta wannan sai an kawo malaman gona kaga inda muke so mu koma maganan jami'o'i da makarantun noma da ku anan hakan da irin wannan tsoffin fasahan ake amfani da su wajen noma to amma kamar ƙasar nan da ta tashi take so ta ci gaba sai ta kafa wasu duk kowace jiya aka mata university da ake ce mai land grand university asali kamar yanzu in makarantar da na yi karatu asalinta an fara ta ne kafin ma a zo maganan wani ilimi a sunanta eh, makarantar noma ne tun daga sakandiri noma 1855 aka kafa ta kuma har yau tana bincike tana da jami'ai mm, malaman gona a cikin gonaki na duka cikin jihar suna nuna musu yadda za a yi noman har yau yadda za a yi noman um, masara hmm. yadda za a yi noman alkama so mu sai ka ga an bar manoma haka ilmin da in an yi bincike yana can a cikin jami'o'i wani ilmin ma ba ana yi ne ba wanda akwai muna da centers na research amma kudin da ake kashewa a kansu da dama da ake ba su na taimaka ah, manoma bai isa ba sai an ƙara inganta aikin extension service na kana nufin ita gwamnati ta kafa jami'oi ko fannin jami'oi da zai kula da aikin noma kowace jiha wannan jami'a take tana aiki da manoma na duk wannan jihar to kuma banda wannan wajen kamar yanzu magana muna maganan fartanya ya kamata a ce eh, manhajan karatunmu na misali kiran mechanical engineering mm. ya kamata a ce ana sa yara suna tunanin cewa kullum eh, yaya za a yi a daina amfani da fartanya eh, in sun zo karatu a jami'a ya kamata a ce curriculum din yana sa ana sa su suna irin wannan abubuwan kuma ana sa su suna aiki wato eh, da sauran na na wajen noma din agriculture da malaman gona so ana ce masa interdisciplinary in aka hada eh, masu kwarewa daga sashin ilmi daban-daban za a iya warware matsala akan cewa an bar malaman gona ne kadai to in suka dawo da su ya kamata a ce sun ba ma misali mechanical engineers agricultural engineers to a mai da komai kamar practical ne ana warware matsalan da muke da ita ne a ƙasa jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji ya yarda mu karkare firar tamu A madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chubahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti, ni nisa Garba ke maku fatan alheri. Ba za ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya.